<clears throat> Assalamu alaikum al'umma barkanmu da eh, waye gari. Duba da za a ga kun jima ba ko fita ban ba daga eh, cikin gida. To ina so in dan ba mu haƙuri ne a takaice akan wannan abu. Mutane musamman mutanen gari. Ta Allah a yi haƙuri. Wallahi wallahi ban faɗi wannan dan ɓata wani sana'arsa ba ko dan wani ya so ni ko wani ya ƙi ni duk na san za a samu wannan duk wanda zai faɗi gaskiya ya san abin da zai biyo ba to wa'annan duk da kowa yake ta wannan bai kai ba ya magana wannan dalili ne kun san in zaɓe ya to sai ga wanda bai kai ba ma ya zagi shugaban ƙasa ba komai wannan ɓarin duk Allah zai kula da shi duk wanda ya sharri ya san me zai tarar duk wanda ya faɗi alkhairi ya san me zai tarar ni da Allah ya sani har na gama maganan nan ban kama suna wani na zage shi ba wanda na kama sunan su misali ne da abubuwan da suka faɗa to duk wanda ya san ya kama suna na ya kage ya kazafi waye wannan dukkan kowa ya damu kowa ya baccinsa da ido biyu Allah ne zai kula da wannan barin ni kuma abin na faɗa wannan gaskiya ta ce da na santa kuma mutane ku yi haƙuri kar ku ga na faɗe ta gatsal wallahi duk biyun da na kama sunansu ba wanda ba mu taɓa zama da shi personal akan magana gyaran masana'antar nan ba mun zauna da shi alin mun zauna da falalin so na lura personal mun yi magana nan na lura abin ba zai kai ga a gyara ba ne to gara mu an karar da mutane an yi da ciroki an yi da wani manyan yan fim sun fito suna neman taimako duk an yi da su ana ƙaryata su so gara mu faɗa mutane gaskiyar magana so a yi haƙuri da wannan sannan ita kuma wannan mata mu da diyayyan nawa dai da ake ta gani muke ta abin nan mun yi decide in dai harka fim ce abinci ne yake kawo ta ta nema ta ci to farko mun ware mata naira miliyan biyu ta je ta fara jari kafin mu ga me Allah zai yi za mu ba ta naira miliyan biyu ta je ta ja jari mu ga Allah zai sannan hiya an da wani taimako za mu dinga mata yawwa wannan in dai abinci ne ke kawo ta masana'antar nan neman abin da za ta sa a baki Allah ya ba mu tsawon rai ya kuma ci gaba da dafa mana za mu kula da nan ba sannan kuma duk wanda yake ganin eh me ake cewa kaman ɗazi ana ta turo min da bidiyo fati fati slow fati fati slow fati ta ɗan jima a masana'anta don lokacin kinkan da suna tana ciki duk wani abin da fati take yi ba wani abu ba ne ba in mutane sun kalle shi ya yi kama da abubuwan da ya kamata a ce tana buƙatar kamar yadda na bibbi maganganun ta furta tana buƙatar taimako to ita ma wannan magana ta ta ja mata a a karɓa mata a yi committees da za su karɓa mata miliyan ɗaya su san sana'ar da za su ɗora ta kai ni na yi al'orin zan ba ta miliyan ɗaya maganar da ta yi kuma in tana ganin eh, me ake cewa ne ne ita ma Allah zai kula da wannan maganar amma ni ba wani abu tsakanina da wani abin nan kowa ya baccinsa da ido biyu wannan duk abin da take ni na fi tunanin kaman abu ne tunda abu ne na rashin ban zai sani ba amma ita mai bi ta iya bayani da kanta so ni zan ba da miliyan ɗaya ita ma a je a nema mata jari ta yi to Allah ya bamu dacewa duk inda muka shiga Allah ya roƙo da hannunmu kuma ina fatan jama'a da masoya da waye mu fawwala wa Allah rayuwa ni dai a yi haƙuri da ni in dai gaskiya ta zo ne matsalar ban san san da nake faɗar ta ba wallahi kuma kar ku yi tunanin gobe ma ku ji duk da dai yanzu na san ni ba ɗan kanu ba ne dama can ba ɗan kanu ba ne kawai dai mutane suna mana kuɗin gora da su muna ɗauka tunda me mu a ciki yan mu a ciki amma ni ban fito daga nan na fito sai na gefe amin so kaga ba da ita nake makalewa ba kawai dai za a yi kaniyu ta jama maganganu ko ka je nema aure ka ga ana ta rigingimu kuma wallahi ni ko auren mutum na je nema aka ji ni ga inda nake aka ta tiki aka hana ni wallahi ban taba jin haushi ba hasali wanda ya wannan ma burge ni yake dan ganewa ne oke ashe mai tarbiya na zo ɗauka. ko a ce ai mawaƙi ne ko waye wallahi ina mugun jin daɗi kawai zan tsaya in miƙa wa Allah lamarin sai ka ga har sai ya wanke ni kuma an bani auren to alhamdulillahi duk wanda zai faɗi kuma wai ya ce wai ya san rayuwa ta yadda take cikin shekara biyar a kaniyu da yake ƙarya yake ko bai sani ba shekara biyar zuwa yanzu ba wanda ya san yadda nake rayuwa a kaniyu abokaina an san su duk ba wanda yake a cikin kaniyu su suke bi na su je su je nan wannan na dan baku ne kaɗan daga ciki in ma wani zai iya fitowa ya ce kaza ya ce kaza kowa ƙarya yake faɗa ba wanda yake faɗan gaskiya kowa yana faɗan san ransa ne saboda magana bebi ta yi ɗaci kuma wanda ya ce na ce duk matan kanu in za a sa su a fim sai a duk ban faɗi wannan ba kowa ya koma in dai mutum ba a cikin rashin nutsuwa ko fushi yake saurari magana ta ba to wannan ma dai ya wuce dai mun ba da haƙuri eh Allah ya kiyaye Allah ya kare na gaba ubangiji ya shirya mu ya shirya masana'antar ya shirya eh, al'ummar musulmi musamman matasanmu Allah ya ba mu shugabanci na gari ya kare mana ƙasarmu ya kare musulunci baki da thank you all